radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan haka da fatan kuma an yi lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali. Daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau. waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko san. ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma ga watan yulin shekara ta 2021 wanda daidai da 29 ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijirar kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 165 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan yuli na shekara ta 1856 aka haifi nicholas telsa wani masanin ilimin kimiyyar lissafi a ƙasar yugoslavia ya kammala karatun da girinsa na farko a fannin ilimin kimiyyar lissafi bangaren lantarki bayan haka kuma ya fara bincike akan wannan fanni har ya gano yadda karfin wutar lantarki ke tafiya da jujjuyawa da ake kira da alternator ya kuma kera wata na'ura wadda take yin wannan aikin bayan haka kuma ya je kasar amurka a shekara ta 1884 inda ya aiki tare da edison wanda shi ma wani kwararre ne a bangaren kimiyyar lissafi tare da shi kuma suka ƙara gano wasu abubuwa da dama a wannan fanni a shekara ta 1912 an baiwa mutanen biyu kyautar nobel amma tesla ya ƙi karɓa domin sabanin da yake da shi da edison a wasu lamura a cikin mahangar ilimin kimiyyar lissafi da ƙarshe dai tesla ya rasu a ranar goma ga watan mayun shekara ta 1943 masu saurari ko kun san cewa shekaru 1147 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan yulin shekara ta 874 miladiya aka gano yankin iceland wanda yake arewacin nahiyar turai wasu masu kamun kifi 'yan kasar norway ne suka gano yankin na iceland amma cikin shekara ta 1261 kasar norway ta mame yankin iceland baki ɗayansa amma bayan haka denmark ta mame dukkanin kasashen biyu na norway da kuma iceland har tsawon kusan karni guda amma shekara ta 1944 norway ta samu 'yancin kanta da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 81 da sa gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan yulin shekara ta 1940 gwamnatin ƙasar italiya ta shiga kawance da gwamnatin nazi ta ƙasar jamus a hukumance a lokacin yakin duniya na biyu a lokacin shugaban jam'iyyar fascist shine firaministan kasar italiya wanda yake dasawa da gwamnatin nazi karkashin jagorancin adolf hitler duk cewa dai italiya ta shiga kawance da jamus a lokacin amma ba ta iya yin wani taimako wani a zo a gani ga gwamnatin nazi da kasar jamus ba sakamakon yadda sojojin burtaniya suka ta kawo madakaranta a matsala a arewacin afirka wanda hakan ya sa dole sai da jamus ta taimaka mata a wasu bangarorin a cikin 'yan shekaru bayan kulla kawance tsakanin jamus da kuma italiya italiyan ta yi ta fuskantar matsaloli inda ta yi ta shan kashi a dukkanin yaƙe-yaƙen da ta shiga har zuwa shekara ta 1943 daga lokacin da kuma wasu masu bore a cikin gida suka kawo ƙarshen mulkin musulini a ƙasar italiya a cikin watan satumban shekara ta 1943 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Masu sauraro da fatan an yi ne lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu shugaban ruhani na iran ya bayyana cewa gwamnatin kasar na da shirin yi wa mutane 500,000 ga kafin cutar corona a kowace rana a najeriya kuwa an bayyana cewa miliyan mutane na buƙatar kulawa ta fuskacin kiwon lafiya a arewa maso gabacin kasar saudiya ta sanar da ranar talata ta makon gobe a matsayin ranar Idilaya. yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake shugaban kasar iran hassan rouhani ya bayyana cewa gwamnatin kasar iran din tana da shirin fara yi wa mutane dubu lura allurar rigakafin cutar corona a kowace rana a fadin kasar tashar al'alam ta bayar da rahoton cewa a saman da shugaba ruhani ya jagoranta a yau tare da mambobin kwamitin yaƙi da cutar corona na kasar iran ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar tana da cikakken shiri na rigakafin cutar corona ɗin ga adadi mai yawa na mutanen ƙasar a kowace rana ya ce ƙasar ta yi fama da wannan matsala ta cutar corona kuma an yi kokari matuƙa wajen shawo kan matsalar yaduwarta a cikin sauri da kuma illar da take yi wa mutane musamman ma asarar ɗaruruwar rayuka da aka rika samu a lokutan baya a kowace rana inda yanzu an samu sauƙin hakan shugaba ruhani ce har yanzu akwai sauran barazanar cutar corona a kasar iran domin kuwa an iya gano cewa sabon nau'in cutar na ingila ya shigo iran ta kan yakokin yammacin kasar wato daga kasar iraki kamar da kuma an gano cewa sabon samfurin cutar daga kasar indiya shigo kasar wannan ya sa ala tilas a ƙara rubanya kokari da ake wajen fuskantar wannan matsala wanda kuma baya ga hanyoyi na kiyaye ka'idojin kiwon lafiya da cewar shugaba ruhani dole ne mutane su karbi allurar rigakafin cutar corona domin samun kariya ruhani ya ce dukkanin mutanen iran waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas da haihuwa waɗanda yawansu ya kai mutane miliyan sittin dole ne su karbi allurar rigakafin cutar corona wanda da yadda allah kuma a cewarsa za a fara yi wa adadin mutane masu yawa wannan allura nan da 'yan kwanaki masu zuwa ta yadda za a kammala aikin a cikin ƙanƙanin lokaci wani taro wanda aka shirya akan yanayin kiwon lafiya a wasu sassa na najeriya ya nuna cewa akwai miliyoyin mutane waɗanda suke buƙatar kulawa ta musamman ta fuskar kiwon lafiya musamman ma a arewa maso gabacin ƙasar shafin yaɗa labarai na relief web ya ba da rahoton cewa a zaman taron wanda ya gudana a ƙarƙashin kulawar hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a birnin abuja an yi dubi akan irin matsaloli da al'ummomin yankin arewa maso gabacin najeriya suke fuskanta ta fuskan kiwon lafiya da matsalolin tsaro suka haifar musu rahoton ya ce bisa kididdigar da ɓangaren kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa suka bayar akwai mutane kimanin miliyan takwas a yankunan arewa maso gabacin najeriya mafi yawan su a jihohin borno yobe da kuma adamawa waɗanda suke buƙatar kulawa ta musamman a bangaren kiwon lafiya bayanin ya ce akasarin mutanen suna zaune ne a sansanonin da aka tsugunar da su na 'yan gudun hijira ko kuma waɗanda suka bar yankunan su na asali suka fake a wasu yankuna ko birane na yankunan da suke rayuwa taron ya yi kira da ɗauki matakan gaggawa domin gudanar da ayyukan da suka dace domin tallafawa mutanen da suke bukatar taimako ta fuskar kiwon lafiya waɗanda yawan su ya kai miliyoyi a waɗannan yankuna musamman ma a wannan lokaci na damina To jama'a masu rikada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. gwamnatin kasar saudiya ta sanar da ranar 20 ga watan yuli wanda muke cike a matsayin ranar idin babbar sallah kamfanin dillancin labaran ikna ya ba da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda gwamnatin saudiya ta fitar ta bayyana ranar 19 ga watan yuli da muke cike a matsayin ranar arafa sannan kuma 20 ga watan yulin a matsayin ranar idin babbar sallah ta wannan shekara bayanin ya ce sakamakon yadda aka duba jinjirin watan zulhijja a ranar jiya juma'a amma ba a ga wata ba a yau asabar 29 ga watan zulkeda ita ce ranar karshe ta wannan wata gobe lahadi tana a matsayin ɗaya ga watan zulhijja hakanan kuma hukumomin na saudiya sun bayyana cewa a yau ma za a ƙara yin dubar jinjirin watan zulhijja amma bisa ga lissafi yau asabar ce ranar karshe ta watan zulkaida a gobe lahadi za a buga wasan karshe na cin kofin kasashen amurka wato copa america tsakanin brazil da kuma argentina rahotanni sun ce tuni dai tagogin kasashen biyu suka halara a birnin rio de janeiro na kasar brazil inda za su kara da juna a filin wasanni na maracana mai horda da 'yan wasan brazil ya bayyana cewa wannan babban wasa ne wanda dukkanin al'ummomin yankin suke fatar ganin sa kuma ya san cewa za su fafata ne da babbar kungiyar kwallon kafa ta kasar argentina saboda haka ba za su yi kasa a goyo ba a nasa bangaren mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar argentina ya bayyana wasan da cewa shine mafi muhimmanci a gare su bai ga kasancewa shine wasa na karshe a lokaci guda kuma za su fafata ne da brazil a wannan wasa dukkanin kungiyoyin biyu dai suna da manyan 'yan wasa na duniya waɗanda za su buga wannan wasan daga bangaren argentina dai akwai fitattun 'yan wasa waɗanda suka hada da leon messi wanda shine kyaftin na kungiyar kwallon kafa ta argentina sai kuma a brazil din akwai manyan 'yan wasa na duniya da suka hada da neymar kasar yurgar dai ita ce wadda ta fi kowace kasa yawan daukar kofin kasashen afirka inda ta ɗauki kofin har su goma sha biyar yanda argentina ta ɗauki wannan kofi su goma sha hudu sai kuma brazil ta dauke shi sau tara sannan kuma wannan shine karo na hudu da kasashen brazil da argentina za su buga wasan karshe a wannan gasa inda suka taba buga wasan karshe a cikin shekarun 1937 sai kuma 2004 da kuma 2007 to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar to yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun makomar sojojin haya ne da aka jibge a Libya idan suka fice daga cikin kasar da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don canjin abin da ya kunsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar Siriya, Syrian Observatory Human Rights, ta jaddada yin gargaɗi kan yadda ƙasar Turkiya take ci gaba da tura sojojin haya zuwa ƙasar Libya. Tana mai jaddada cewa a cikin 'yan kwanaki kaɗan da suka gabata, Turkiya ta ƙara tura wasu ƙarin sojojin haya kimanin ɗari uku da tamanin zuwa cikin ƙasar ta Libya. Kuma wannan lamari yana faruwa ne a daidai lokacin da ministar harkokin wajen ƙasar Libya, Najila'u Mankosh, take jaddada wajen cin fice wucewar dukkanin sojojin haya a cikin kasar a rahoton da kafar watsa labaran sky news ta watsa duk da kiraye-kiraye da buƙatar gwamnatocin ƙasashe game da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya kan hanzarta kwashe sojojin haya daga cikin libya a matsayin matakin wanzar da zaman lafiya da sulhu a ƙasar amma rahoton majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa babu wani mataki da aka ɗauka wajen rage yawan sojojin haya ballantana batun kwashe su kwata-kwata daga cikin ƙasar ta libya duk da alkawuran da ƙasashen duniya da al'amarin ya shafa da kuma na yankin su suka ɗauka na kwashe sojojin haya da suka jirge a cikin ƙasar ta libya a rahoton da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gabatar ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a watan mayun da ya gabata ya fayyace cewar babu wani mataki da aka ɗauka na rage yawan sojojin haya a cikin ƙasar libya ko dakatar da ayyukansu a cikin ƙasar musamman a tsakiyar ƙasar ta libya wani manazarci kan harkokin siyasa ɗan ƙasar libya mahmud alkazza ya bayyana cewa furcin ministar harkokin wajen ƙasar libya na jila'o mankosh kan wajabcin ficewar dukkanin sojojin haya daga cikin libya ya fuskanci rashin amincewa da korafi mai tsanani daga bangaren gungun jama'ar da suke goyon bayan ƙungiyar ihwan a cikin ƙasar ta libya a zantawarsa da kafar watsa labaran sky news mahmud alkazza ya bayyana cewa dakarun gungun masu dauke da makamai da ake kira da jagororin juyin halin libya sun fitar da bayani da a ciki suke sukar ministar haƙoƙin wajen kasar ta libya da cewa furucin na jila'o mankosh kan neman ficewar dukkanin sojojin haya daga libya batu ne na rashin kan gado saboda babu yadda al'ummar libya za ta wofantar da turkiya da ta taimaka mata kamar yadda wani jami'in gungun da dakarun masu ɗauke da makamai a libya sadiq ogariyani ya buƙaci gudanar da zanga-zangar dubban mutane domin nuna goyon baya ga turkiya tare da kare ta daga bakar siyasar zalunci a cewarsa manazarcin kan harkokin siyasa ɗan ƙasar libya mahmud alkazza ya kara da cewa ficewar sojojin haya daga libya ba zai yiwu ba har sai ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da manyan gwamnatoci sun ɗauki kwararan matakai kamar yadda shirin ficewar sojojin hayar za ta taimaka wa sabuwar gwamnatin libya a fagen cimma nasarar ayyukan da ta sanya a gaba na gudanar da haɗin kan ƙasa yana mai nuni da cewa samun haɗin kai ne kawai zai warware rikicin bangarorin da ba su ga maciji da juna a ƙasar kuma duniya ta ɗauki matakin shiga tsakani da nufin shawo kan bullar yaƙe-yaƙe a yankunan ƙasar ta hanyar shimfiɗa tsare-tsare da za su warware tushen rikicin kuma haɗin kan ɓangarorin siyasar libya shine zai magance rashin zaman lafiyar ƙasar tare da samun damar ɗaukan matakin fitar da sojojin haya daga cikin ƙasar a nashi bangaren dr jasim muhammad shugaban cibiyar ayyukan leƙen asirin turai da yaƙi da ta'addanci ta european center for counter terrorism and intelligence studies a ƙasar libya ya bayyana cewa ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayin addini da sojojin haya da aka kwaso daga ƙasar siriya sun zame makami a hannun wasu manyan ƙasashen duniya da na yankin wajen juya akalar haƙoƙin siyasa a cikin libya kuma suna kare musu manufofinsu kuma irin wannan ne ke faruwa a yankin arewacin ƙasar siriya inda ƙasar turkiya take amfani da irin waɗannan ƙungiyoyi masu ɗauke da tsauran ra'ayin addini da sojojin haya domin cimma manufofinta a ƙasar ta siriya kuma a halin yanzu haka ta kwaso su zuwa kasar libya domin gudanar mata da yaƙi karkashin tsohon firaministan kasar fayyaz sarraj da ya haɗa kai da turkiya a lokacin shugabancinsa dr jasim muhammad ya gabatar da wasu hanyoyi hudu da yake ganin ya dace kasar turkiya ta bi su domin kwashe sojojin hayar da ta jirgi a cikin libya da nufin komar da su wurin da suka fito a wani bincike da ya gudanar kuma ya wallafa ƙarƙashin taken sojojin haya a libya da manufar jibge su da nufin samun dukiya yana mai bayyana cewa idan har gwamnatin turkiya za ta ɗauki matakin mutunta yarjejeniyar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan buƙatar neman wanzar da zaman lafiya a libya to za ta iya kwashe sojojin hayarta domin mai da su zuwa yankin arewacin siriya cikin mutunci matuƙa tana son kare ƙimarta tare da ci gaba da ɗaukar nauyin sojojin hayar ta fuskar kuɗaɗe kamar yadda aka cimma yarjejeniya tsakaninta da waɗannan ƙungiyoyi amma rashin yin hakan akwai yiwuwar bullar sabani tsakanin turkiya da shugabannin kungiyoyin gungun mayakan lamarin da zai kai ga tona asiri ga turkiya kan yadda ta gudanar da safarar gungun mayaka zuwa cikin kasar libya a bisa mahangar dr jasim muhammad akwai yiwuwar hakan ya kubutar da turkiya daga samun wata matsala da gungun waɗannan sojojin haya masu ɗauke da tsaron ra'ayin addini ta hanyar tsaro kuma akwai yiwuwar bayan ficewarsu daga libya su kama hanyar wurare da suka fito tun asali maimakon komawa yankin arewacin siriya wato kasashen yammacin turai da nahiyar afirka hanya ta biyu da dr jasim muhammad ya gabatar a ƙarƙashin bincikensa musamman kan shirin arewacin afirka ita ce akwai yiwuwar bayan ficewar gungun sojojin hayar daga ƙasar libya su sulale zuwa ƙasashen arewacin afirka musamman ƙasar tunisia domin haɗewa da ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayin addini da suke da matsugunai tare da samun gindin zama a wannan yankin kuma abin da ke karfafa wannan mahanga shine mafi yawan sojojin hayar sun gudanar da yaƙi a cikin ƙasar siriya ce ƙarƙashin jagoran jagorancin kungiyoyin ta'addanci ta Da'ish da Jubhatun Nusra da sauran kungiyoyin 'yan ta'adda da aka jirge a cikin kasar kuma har yanzu akwai alaka a tsakanin gungun masu tsaurin ra'ayin addinin tare da karfafa batun samun haɗewarsu domin ci gaba da gudanar da harkokinsu tare da juna. Hanya ta uku da Dr. Jasim Muhammad ya gabatar ita ce akwai yiwuwar gungun sojojin hayar su koma yankin yammacin Afirka ganin yadda kungiyoyin 'yan ta'adda suka samu ƙarfi da ƙara yaɗuwa a wannan nahiyar kamar yadda binciken cibiyoyin masu sanya ido kan kungiyoyin 'yan ta'adda suke nuni da hakan hanya ta hudu da dr jasim ya gabatar ita ce yiwuwar komawar gungun sojojin hayar zuwa kudancin turai saboda sojojin hayar suna da damar yin kutse zuwa yammacin turai ta hanyar teku daga libya kuma babu wani jami'in tsaro daga libya da ya isa ya taka musu birki musamman ganin yadda mafi yawan gungun sojojin hayar sun fi fifita tarar aradu da ka wajen shiga teku daga gabar tekun libya zuwa gabar tekun kasar italiya sannan su watsu cikin sauran kasashen yammacin turai turai kuma wannan mataki ne kasashen yammacin turai suke tsoro dr jasim ya karkare mahangarsa akan makomar gungun sojojin haya da suke cikin libya da cewa matukar sojojin hayar suka ci gaba da zama a cikin kasar libya to babu makawa za su zame suna da ta cewa a harkokin tsaron kasar gami da siyasa inda hakan ke nufin gungun sojojin haya da asalin mafi yawan su mutane ne masu dauke da tsaron ra'ayin addinin islama da suke daukan matakan wuce gona da iri kan jinsin dan adam za su zame suna taka gagarumar rawa a libya tare da gudanar da alaka da bangarorin ƙasa da ƙasa da na yanki kamar yadda sojojin hayar za su ci gaba da zama babbar barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasar libya da ma ƙasashen da suke makwabtaka da ita kai har sauran ƙasashen duniya matukar suka shimfiɗa ikon su a ƙasar libya tare da gudanar da harkokinsu cikin 'yanci inda za su samu damar safarar 'yan ta'adda zuwa kowane sako na duniya a hukumance dr jasim ya kara da cewa tabbas ci gaba da zaman sojojin haya masu dauke da tsaurin ra'ayin addinin islama a cikin kasar libya tafiyar da harkokin siyasa da na tsaro za su fuskanci mummunar gibi kuma akwai yiwuwar wasu gungun masu tsaurin ra'ayi su mai yankunan man fetur ɗin libya da sauran harkokin samun arzikin ƙasar lamarin da babu mai fatan ganin an yi hasarar tushen arzikin libya da madafun ikon ƙasar sakamakon raunin matakan halin ko in kula da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai gami da amurka suke nunawa kan makomar ƙasar libya a gefe guda kuma wasu masana harkokin siyasar ƙasa da ƙasa a ƙasar masar sun bayyana cewar matakin da sabon shugaban ƙasar amurka joe baden ya ɗauka na matsin lamba kan ƙasar turkiyya domin ganin ta janye sojojin hayar da ta jirgi a cikin ƙasar libya ya yi daidai da mahangar mahukuntan masar masanar sun ƙara da cewa matsayin sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ta yi hannu riga nesa ba kusa ba da tsohuwar gwamnatin ƙasar ƙarƙashin shugabancin donald trump da ya amince da tsoma bakin ƙasar turkiyya a harkokin libya sakamakon haka mahukuntan turkiyya suka ɗauki matakin tura dubban sojojin haya kuma 'yan ta'adda da suke ya iyakar gwamnatin Siriya zuwa ƙasar Libya tun a farkon shekara ta 2020 da ta gabata inda sojojin haira suka haɗe da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke mamaye da birnin Tripoli fadar mulkin Libya tare da samun cikakken goyon bayan tsohon prime firaministan ƙasar Fayyaz sarraj gami da gabatar musu da albashi. Wakilin jakadan ƙasar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Richard Mills ya bayyana wa kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ana buƙatar ficewar dukkanin ɓangarorin ƙasashen waje daga cikin ƙasar. kasar libya domin mutunta shugabancin kasar tare da hanzarta a kawo ƙarshen tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan kasar ta libya richard ya kara da cewa ci mai rajijeniyar dakatar da buɗe wuta a libya ita ce tushen samun duk wani ci gaba a harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma tsaron kasar ta libya kamar yadda wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar libya stephanie turko williams a jawabinta a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta fayyace cewar cin mai yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar libya da aka rattaba hannu a kanta a birnin geneva tun a watan oktoban shekarar da ta gabata tana nan tana ci gaba da yin aiki kuma kwamitin tawagar sojojin haɗin gwiwa yana nan yana ci gaba da aikinsa domin ganin ana aiki da yarjejeniyar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 Shirin Afirka a yau kenan tokar da nisa don kwaga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa barkan ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Abubuwa manja Jama'a Balwa daga karamar koma Bola ja Adama tarihin Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama wajen ida gaisuwa da fata alheri zuwa ga Alhaji Abubakar Sadiq Moyoyo ma'aikaci a Tisbe Jalingo sai Aliyu Mami Usmanu ma'aikaci a Tisbe Jalingo. Sadatu Usman Ubangari ma'aikaci a sashen Fulanci na muryar Najeriya Abuja sai kuma shugaban sashen a Fulatanci na muryar Najeriya Abuja a usman umar tungo ba zan manta da malam yusuf alaman da muke tare da shi a nan mabalwa sai kuma abdulhamid kaka mai turare da kuma malam bello mai wankin hula duka a nan mabalwa ina gaishe da dukkanin ƙungiyoyin zaɓi sonka da suka hada da ƙungiyar muryar jama'a ƙungiyar radio writers a listeners club da duka ma'aikatan sashen hausa na voh na jamhuriyar musulunci ta iran a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu voe hausa ina muku fatan alkhairi mai magana mati dan kore da magaran mazaunin libya ina so ka sakon gaisuwa ta zuwa ga aminu ofisa da magaran ali salisu zandar wanda ake kira alisto zandar ina gaida kowa da kowa ma'aikatan da kowa da kowa Assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin na mu zani ba da eh, eh, sakonni na kamar na gaishe gaishe kamar haka da farko dai ina gaida Hassan Barka mai gabatar da wannan shiri da shi da eh, ma'aikatan radio VOH da fatan kuna cikin koshin lafiya. Ina gaida Isu Madatte, ina gaida na agwa mai faci, ina gaida Elektoro mai isans wanda yake a nan shi ma da magaram duka. Ina gaida abokina Yusaini Star ba zan manta da abdu kibiya a nan shi ma duka eh, da magaram ina gaida eh, shugaba iliya mai kanti da shahi girkin daura yayin namu ina gaida eh, abban jummai wanda yake eh, inja na da fatan duk suna cikin koshin lafiya ina gaida mamman buniya yakuba a washe wanda yake tarayyar Najeriya. Ku rediyo VOH Tehran ne magana Iliyasu Yakuba Digawa ita ga har Bauchi game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki zan fara da kai kanka Hassan Barka mai gabatar mana da shiri a wannan wannan gida akwai da riga ga dan fulanin wardi akwai isa jikan mai saje toro akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai ayuba sarkin hakuri lafiya akwai ibrahim iromo dake akwai yusuf na niger state akwai ibrahim iro akwai ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal akwai murtala da basu kaga dama akwai musa usman bularafa akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai isuhu madatai da magaram akwai sunusi madatai da magaram akwai Sule Toro da ke da magaram da sauran dukkanin masu sauraron wannan gida baki da ina gaishe ku da fatan kowa da kowa yana cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum BOH taron murya musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama da langan yan uwa da manan arziki da farko dai ina gaida isu madattai sanusi madattai da magaran ta da Usaini Sitar ga kwalliya da magaran akwai Ilyas eh, Isa Gadau akwai Ilyas president na nan Akades akwai Alkasim agajas akwai Alhaji Sanusi wanda yake Akades ta da Zane da Alfeke kuwa wanda yake da magaran akwai Musa isa mai shayi a nan ramfuwa hawa juju a nan da magaran akwai mamman saudi gard ne na a nan da magaran ramfuwan hawa juju ina muku fatan alkhairi da duka wanda ji wannan gaishe gaishe na ina kowa fatan alkhairi ina gaida kowa da kowa suna na shugaba ilya mai kanti da shayi garkin daura tare da nigeria da fata za ku ta lafiya. salamu alaikum biyu wata hausa murya radio musulunci na iran eh kuna tare na kula toro jamhuriyar nijar da magaran eh, na shigo cikin gida in yi gaishe gaishe eh kama akwai soja bakin fitar da Eh, agwa bakin mafitar jamhuriyar nijar da magaran akwai alkasum wanda yake jamhuriyar nijar agadas akwai tahir am tahir jambulo kano najeriya akwai musa hadarin asuba kashe mai sauko akwai isu madatai sunushi garin madatai umar ta kuka da mari dukansu a jamhuriyar nijar da magaran akwai arama a natsatsawa da magaran eh, akwai dozo mata kasimu to shugaba mai aski dukansu a jamhuriyar nijar da magaran akwai asiyan garin kado jamhuriyar nijar da magaran eh, da kowa da kowa yan cikin gidan nan na ga kowa da kowa a halin yanzu da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin eh, kuna tare na ku da gero jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio iran da far tare da mai sauraron ku yau da kullu ilyas eh, daga agadis jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama a isar da sakon gaisuwa ga yan uwa da farko ina gaida jagoran wannan shiri hassan barka ina gaida eh, bukari roga roga da yake cikin wannan gida ina gaida shi muhammadu zakin love eh, ilyasu mai burodi da shayi garkin daura mamman yakubu awashi iso matsattai ina gaida isa musa muji soja mai adaidaita sahu ba zan manta da abdurrahman abdulrahman wanda aka fi sani da abdul kibiya na ƙara jinjina mashi ba zan manta da malamin nawa ba malam hassan mudir na zafatul islam agadas da mahaifan nawa baki ɗaya ina gaida su radio iran da dukkan masu sauraron ku a faɗin duniya daga mai sauraron ku ne da kullum ilyas daga agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio voh iran radio mai albarka kenan kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum wato ban ba da kina a agar jamhuriyar niger kenan muna godiya da ga damar asba musamman gada yan uwa da amana arziki a cikin wannan wannan shirin gidan radio Allah kar dauka ku wallahi muna muku fata alheri da da farko zan ga da amanan nawa da kenan a garin su bukari roga roga mai gida alhaji Isu dala mai nama ina ga da Ellis mai shago ina ga da amsu eko la president kin tamu lela ina gaida ta ina ga da umar sani dan jarida ne da kenan tashar sara fm da kenan a garin sai na sabo wannan labaru muna godiya ina ga da shi ma kadur daga ga dan fulanin warje ina ga da shi ina ga da iliya mai biro da shayi ga kin daura ina ga da shi mun soja a garin Allah kai mashi ina ga da isu mu dattijan jamhuriyar Niger ina ga da mamman bani ya kuba a washe da ke tan tawa a daren Allah kai mace shi ma eh, dukkan mai saurari wannan radio insha Allah mai ban zai mu ne da kina a garin jamhuriyar Nijar to da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji sakonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya To kar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu wace daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. jama'a masu sauraro salamullahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barka mu sake saduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga rediyon boh da ke nan binin tehran wanda ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin hira namu na yau za mu fara wata sabuwar tattaunawa ce da malam musa adam mai nage wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na nigeria malamin zai yi mana bayani ne kan yadda ake tarbiyyar yara Allah shiga gata malam bismillah. Inna Allah wa mala'ikatu sallun ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum ya masu sauraron mu birni da ƙauye ciki da waje babba da yaro to a an bani wani babban maudu'i mai girman gaske mai faɗin gaske wanda ba iri na bane ya kamata a ba wannan babban maudu'i saboda faɗinsa da girmansa da amfaninsa a duniyar rayuwa wato wannan maudu'i shine tarbiyyar yara ko darasi akan tarbiyyar wannan maudu'i ne na manyan malamai musamman masana ilmin falsafa da kuma sanin halayyar ɗan adam human psychologist ba irin almajirai irin mu ba ƙanana yan canki-canki to amma dai ba abin da zan ci illa addu'a kawai rabbi shirah Sadari, sadri wa yassir li amri wa halul min lisani bisa ga da wannan aya mai girma a kanta zan dangana in na bayana in nemi taimako daga Allah mai girma da kuma na san duk duniya suna sauraro kuma a shirye nake karban gyara don kuma dole a samu kuskure a babba da yaro hannu na a buɗe na karban kuskure har daga ma harshe ba ma ga maganar istilahi ba to alhamdulillah yan uwa masu girma kafin in shiga ga istilahi na shari'ar musulunci a kan tarbiyyar yaro ko yara ko 'ya'ya da kuma amfani su ni zan yi ɗan waiwaye a don tafiya wato farko ba maganar istilahin musulunci ba zan shiga zan kalli abin ta fuskar siffatul ama ma'ana wato siffa ta gama gari yadda duniyar halittu daga ɗan adam dabbobi tsuntsaye ƙwari kai har da tsirrai idan muka natsu sosai za mu ga yadda masana ilimi ko hankali ma ya tabbatar da abin da ido kunne yake ji ya gani cewa duk ma wayannan halittun allah mai girma daga ɗan adam zuwa dabbobin ruwa da na tudu da tsuntsaye da ƙwari, da kuma har da tsirrai kowa da yake kokari ya yaɗa halittarsa kuma ya masa tarbiyya don ya gaje shi don ya amfani shi to kamar yadda na yi bayani cewa wannan zan fara bayani ne akan siffar gama gari na duniyar halittu yaya suka ɗauki ɗa kuma wannan wannan maudu'i na maganar tarbiyyar da baya iya tafiya shi kadai sai an dinga ambaton iyayensa ma'ana a dunkule kowane uba ko mahaifi kowane jinsi yana son alfahari da ɗansa haka kuma ɗan shi ma yana son ya yi alfahari da ubansa saboda haka abu yana tafiya a ɗane dole a taɓa nan a taɓa nan. masu sauraro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan boh da ke nan birnin tehran da ke kasan iran inda kuma muke sauraron malam musa adam mai nagi mun tsohon malamin makaranta a garin jos ta kasan nigeria inda malam zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda ake tarbiyyar yaro don cin kasuwar duniya to kamar yadda na fara bayani cewa zan yi bayani ne akan wato ala ama yadda amfanin ɗa ko yadda ake tarbiyyar ɗa saboda a ci kasuwan duniya na kowane halitta za a lura da sannan kuma a ɗaya ɓangaren lallai shari'a da hankali da ilimin ƙwaƙwa na zamani yau sun tabbatar da cewa halittu sukan gaji iyayensu daga uba zuwa kakanni allah kaɗai ya san yawansu gadon nan kuma ta siffofi masu yawan gaske na daga gangan jiki ma kawai to wajen wannan tarbiyya ko haifuwan 'ya'ya da amfaninsu ɓangaren ma'auratan dukkansu guda biyu kowa allah ya ba shi 'yanci ya zaɓi abokin rayuwarsa wanda zai kula masa da 'ya'yansa ya masa tarbiyya da zai amfane su a gidan duniya ma tukuna za a iya lura da haka to tun daga ƙirar gangan jiki akwai wasu abubuwan da suna nan haka allah ya halicce mu a fitra wato a mu. abun so da abun ƙi akwai inda muka yi ittifaki dukkan musamman 'yan adam ba a bukatan maganan addini a nan ko yare in dai sunan ka ɗan adam ne to haka dokar aka downloading aka ɗora mana a cikin kwakwalenmu wasu abubuwan da dukkanmu muna kin su kuma akwai wasu abubuwa dukkan su mun ittifaki muna son su kowane mu kowane yare kowane addini ko kana bauta ma Allah ko kana baka bauta masa kana son ci gaba da kai da ka ko kuma kana son ku fi kowa daga cikin duniyar halittun da kuke raye na 'yan adam da sauran halittun da suke kewaye da ku ya zama kafi su kai ne gaba da su wannan dan adam yana da wannan kuma kana son ci gaba kuma ka tsani na kasashen abu in abu na kasashen abu kullum ba shi da amfani kowa yana son abu mai amfani da zai amfani shi ya amfani zuriyarsa da gidansa da duniyarsa kuma lallai akwai gado hankali da waƙi da shari'a da komai da koyo sun tabbatar da haka saboda haka wajen zaɓen abokin zama namiji ko mace don ya haifa maka ya da za su taimaki ku a gidan duniya akwai babban manyan sabjir ko manyan abubuwa guda biyu da ya sa ɗan adam yake son ɗa ko yake son ɗansa ya gaje shi akwai abubuwa da yawa amma akwai fitattun abubuwa bayyanannu kamar hasken rana ko kamar fitar rana shine yana son ɗa don security saboda tsaro da kuma ya amfane shi a duniyarsa ta rayuwa musamman in ya yi rauni duk da dai na ce ba maganar shari'a ba ne amma akwai zai iya sa akwai wata aya ko kuma wata suratul maryam in har annabin allah da allah yake ma wahayi annabi zakariya alaihi salam ya roƙi ubangiji da cewa a inni khiftul mawaliya min wara'i Makanar kanat imra'ati aqiran fa habli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya zan taƙaita a muhalli shahid a ƙarshen wannan aya ba wai tafsiri fasara ne nike nufi a nan ba wanda hankali ya tabbatar da wannan annabin Allah ya roƙi ubangiji cewa fa habli min ladunka waliyan bani waliyi majibinci magaji wannan ɗan da nike nema ya risu ni kenan ana gadon iyaye ba ni kaɗai ba wa ya risu min ali yaqub ya gaji wato ali yaqub kakanninsa na sama iyaye waje alhu rabbi radiya kuma ka sa shi abun yardaici wa'annan ba ƙaramin kalmomi ba ne a wannan guri wannan muhalli shahid na uba yana son ɗa ɗan kuma ya gaje shi kuma ya gaji iyayensa saboda iyayen abun alfahari ne amma bari in takaita nan sai karatu na gaba zan ƙara faɗaɗa assalamu alaikum to masu raro ga shi dai malam ya fara sakin jiki to amma ga lokacin ya fara daka mana harara da ƙarshe dai muna yi wa malam godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ayyukan jama'ar da ke gabansa a madadin ridon boh da ke nan tehran babban birnin kasar iran ni awar da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma sai shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya ɗau hankali a wannan duniyar daga nan Radio Hausa VOH. Shirin a yau zai mai da hankali ne kan taron shiga tsakani da Iran ta gudanar a ranar Laraba da ta gabata tsakanin wakilan gwamnatin Kabul da kuma na kungiyar Taliban da zumar samar da zaman lafiya a kasar ta Afghanistan wace ake ganin za ta iya fadawa cikin rudani bayan ficewar sojojin Amurka da ake sa ran yi kafin 11 ga watan Satumban shekarar nan. Hassan barka ke muku sallama a cikin shirin. da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarila tun dai bayan da Amurka ta sanar da shirinta na kwashe dakarunta daga Afghanistan kasashen duniya da dama ke nuna damuwa game da makomar kasar ta Afghanistan nan gaba a daidai lokacin da kungiyar Taliban ke kara danawa cikin wasu yankunan kasar ta Afghanistan. akan haka ne iran ta shirya wani taron shiga tsakanin gwamnatin ta afghanistan da kuma kungiyar taliban da yadda kada janyewar dakarun na amurka da kuma kungiyar tsaro ta nato ya sa kasar ta fada cikin wani rikici iran a matsayinta na ƙasa makwabciyar afghanistan ita ma tana daga cikin ƙasashen da ke da matukar damuwa kan halin da afghanistan din ke ciki kan hakan ne ta kira wani taron shiga tsakanin ɓangarorin da ke rikici a ƙasar ta afghanistan a daidai lokacin da irin tattaunawar da amurka ke shiga tsakani a kasar qatar ta shiga halin rashin tabbas yau kusan shekara biyu da iran wacce mafi rinjayen al'ummar ta 'yan shi'a ne ta kulla alaka da kungiyar taliban wanda 'yan sunni ne iran wacce ke da 'yan afghanistan sama da miliyan biyu da ke zuwa cirani a kasar ta na da damuwa akan yadda halin da afghanistan din ta shiga ya sanya karuwar 'yan gudun hijira a cikin kasar ta hakanan kuma iran na da damuwa a game da makomar farisawa galibi 'yan shi'a da ke rayuwa a arewacin afghanistan jamhuriyar musulunci ta iran wacce ta jima tana kalubalantar kasancewar sojin amurka a kasar ta afghanistan ta ce tana fatan samuwar gwamnati wacce ta kunshi dukkan bangarori na kasar ta afghanistan ciki har da 'yan ƙungiyar ta taliban ministan harkokin wajen ƙasar ta iran muhammad jawar zarif ya bayyana cewa wucewar sojojin amurka a afghanistan ba zai hana 'yan ƙasar ta afghanistan ba samarwa da kansu makoma mai kyau da kuma shirya samar da zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya mista zarif ya bayyana hakan ne yayin da ya gana da wakilan gwamnatin kabul da na ƙungiyar taliban a birnin tehran dama kafin buɗe taron da ya haɗa ɓangarorin biyu a ranar laraba ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya yi kira ga jagororin 'yan siyasa na ƙasar ta afghanistan da cewa lokaci ne su ɗauki matakai masu ƙarfi domin makomar ƙasarsu wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan taliban ke ci gaba da kwace yankuna a ƙasar ta afghanistan a daidai lokacin da sojojin amurka ke ficewa daga ƙasar kafin hakan dai rahotanni sun ce ɗaruruwan sojin afghanistan ne suka tsere zuwa tajikistan lamarin kuma ya sanya 'yan afghanistan da dama tserewa daga gidajensu al'ummar yankin kandahar na daga cikin waɗanda suka fara tserewa domin tsira da rayukansu yayin da mayakan na taliban ke samun nasarori a yakin da suke yi da dakarun gwamnatin kasar bayanai sun ce taliban na ci gaba da matsakaimi wajen kai hare-hare da nufin kwace yankuna masu mahimmanci daga ikon gwamnatin afghanistan tsanantar hare-haren dai na zuwa ne tun bayan da dakarun amurka suka so ficewa daga kasar mai fama da rashin kwanciyar hankali yankin panjwai na daga cikin yankunan da mayakan taliban din suka kwace iko a kudancin kasar kwanaki biyu kacal bayan da dakarun sojojin amurka da na nato suka karkare ficewa garin Panjwai da 'yan Taliban ɗin suka kwace dai nan ne mahaifar shugaban mayakan na taliban haibatullah ahundaza har dai shine waje na farko da mayakan taliban suka fara kaddamar da hare-harensu tun bayan samar da ƙungiyar. a wannan hali dai da ake ciki gwamnatin afghanistan ta sha alwashin karbe iko da yankunan da mayakan ƙungiyar taliban din suke rike da yanzu haka dai gwamnatin afghanistan ta tura ɗaruruwan sojojinta a yankin arewacin ƙasar sai dai lamarin na zuwa ne bayan da rahotanni suka bayyana cewa akalla sojin afghanistan dubu guda sun tsere ya kuma tuni suka tsallaka zuwa cikin tajikistan domin samun mafaka tun bayan ƙaddamar da shirin fara janye sojojin amurka da nato ƙungiyar taliban ta zazzafa kai hare-hare da take kaiwa a cikin ƙasar tare da kwace iko da wasu yankuna ciki har da kan kandahar ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar amurka ta sanar cewa dakarunta za su kammala ficewa daga ƙasar cikin watan Ogista mai zuwa ƙarƙashin yarjejeniyar da ta ƙulla da ƙungiyar ta taliban sai dai wasu na ɗiga ayar tambaya kan yiwuwar afghanistan da gaza wajen fatattakar mayakar na taliban waɗanda bayanai ke cewa suna ƙara ƙarfi bayan tsananta hare-hare a sassan ƙasar hukumomi a tajikistan na sun ce sojojin afghanistan sama da dubu guda ne suka tsere zuwa kasar bayan sun yi artabu da mayakan taliban sanarwar da masu tsaron iyakar tajikistan suka fitar ta tabbatar da cewa sojojin da ke aiki a kan iyakar kasar da sarraba tajikistan din da afghanistan sun bar wurin ne domin tsira da ransu a 'yan makonnin da suka gabata rikici ya kara sananta afghanistan kuma kungiyar taliban tana samun gagarumar nasara musamman a arewacin kasar wannan na zuwa ne yayin da kasashen amurka burtaniya da sauran kasashen kawance suka shanye dakarunsu bayan shekaru ashirin na yaƙi a afghanistan mafi yawan ragowar sojojin kasashen waje afghanistan sun fice daga kasar gabanin wa'adin watan satumba kuma bayanai na cewa akwai damuwar cewa sojojin afghanistan waɗanda ya kamata su karɓe ikon tsaro a ƙasar za su fuskanci tarin ƙalubale a ƙarƙashin wata yarjejeniya da aka kulla da taliban amurka da ƙawayenta na ƙungiyar tsaro ta nato sun amince da janye dakarunsu sakamakon amincewar da mayakan suka yi na ƙin baiwa kowace irin ƙungiya ta masu da'awar jihadi aiki a yankunan da suke iko da su amma taliban ta nuna rashin amincewarta na dakatar da yaƙi da sojojin afghanistan kuma yanzu haka rahotanni na cewa mayakan sun karbe ikon kusan kashi ɗaya cikin uku na ƙasar kawo yanzu dai gwamnatin amurka ta sanar da cewa ta kwashe kashi 90 cikin ɗari na dakarunta daga ƙasar ta afghanistan a cikin shirin da take na kwashe su gaba ɗaya kafin ranar 11 ga watan satumba mai zuwa fargabar a koma 'yar gidan shiya a afghanistan shine abin da kusan masana ke cewa zai iya faruwa hukumomin tsaro a afghanistan na cewa za su iya shawo kan lamarin ta hanyar murkushe kungiyar taliban sai dai abin da ke faruwa a kasar kwata-kwata ya yi hannun riga da ikirarin da hukumomin tsaron kasar ke yi wanda tuni masana ke cewa mai yiwuwa nan gaba kaɗan hasashen da aka jima ana yi na cewa kungiyar taliban ta sake dawowa kan madafin iko a kasar ta afghanistan ya tabbata. masu saurari iya abin da ya tsawuka kenan a shirin duniyar mu a wannan rana sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To da kuma wani ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu kafin mai sallama dai ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya bayyana cewa gwamnatin kasar Iran din tana da shirin fara yi wa mutane biyar allurar rigakafin cutar corona a kowace rana a faɗin kasar. Tashar al'alam ta bayar da rahoton cewa saman da shugaba ruhani ya jagoranta a yau tare da mambobin kwamitin yaƙi da cutar corona na ƙasar iran ya bani cewa gwamnatin ƙasar tana da cikakken shiri na rigakafin cutar corona ɗin ga adadi mai yawa na mutanen ƙasar a kowace rana ya ce ƙasar ta yi fama da wannan matsala ta cutar corona kuma an yi kokari matuka wajen shawo kan matsalar yaɗuwarta a cikin sauri da kuma illar da take yi wa mutane musamman ma asarar ɗaruruwar rayuka da aka rika samu a lokutan baya a kowace rana inda yanzu an samu sauƙin hakan shugabar ruhani ce har yanzu akwai sauran barazanar cutar corona a kasar iran domin kuwa an iya gano cewa sabon nau'in cutar na ingila ya shigo iran ta kan yakokin yammacin kasar wato daga kasar iraki kamar da kuma an gano cewa sabon samfurin cutar daga kasar indiya shigo kasar wannan ya sa ala a ƙara rubanya kokari da ake wajen fuskantar wannan matsala wanda kuma baya ga hanyoyi na kiyaye ka'idojin kiwon lafiya a cewar shugaba ruhani dole ne mutane su karbi allurar rigakafin cutar corona domin samun kariya ruhani ya ce dukkanin mutanen iran waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas da haihuwa waɗanda yawansu ya kai mutane miliyan sittin dole ne su karbi allurar rigakafin cutar corona wanda da yadda allah kuma a sa za a fara yi wa adadin mutane masu yawa wannan allura nan da 'yan kwanaki masu zuwa ta yadda za a kammala aikin a cikin ƙanƙanin lokaci wani taro wanda aka shirya akan yanayin kiwon lafiya a wasu sassa na najeriya ya nuna cewa akwai miliyoyin mutane waɗanda suke buƙatar kulawa ta musamman ta fuskar kiwon lafiya musamman ma a arewa maso gabacin ƙasar shafin yaɗa labarai na relief web ya ba da rahoton cewa a zaman taron wanda ya gudana a ƙarƙashin kulawar hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a birnin abuja an yi dubi akan irin matsaloli da al'ummomin yankin arewa maso gabacin najeriya suke fuskanta ta fuskan kiwon lafiya da matsalolin tsaro suka haifar musu rahoton ya ce bisa kididdigar da bangaren kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa suka bayar akwai mutane kimanin miliyan takwas a yankunan arewa maso gabacin najeriya mafi yawan su a jihohin borno yobe da kuma adamawa waɗanda suke buƙatar kulawa ta musamman a bangaren kiwon lafiya bayanin ya ce akasarin mutanen suna zaune ne a sansanonin da aka tsugunar da su na 'yan gudun hijira ko kuma waɗanda suka bar yankunan su na asali suka fake a wasu yankuna ko birane na yankunan da suke rayuwa taron ya yi kira da ɗauki matakan gaggawa domin gudanar da ayyukan da suka dace domin tallafawa mutanen da suke bukatar taimako ta fuskar kiwon lafiya waɗanda yawansu ya kai miliyoyi a waɗannan yankuna musamman ma a wannan lokaci na damina gwamnatin kasar saudiya ta sanar da ranar 20 ga watan yuli wanda muke ciki a matsayin ranar idin babbar sallah kamfanin dillancin labaran ikna ya ba da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda gwamnatin saudiya ta fitar ta bayyana ranar 19 ga watan yuli da muke ciki a matsayin ranar arafa sannan kuma ashirin ga watan yulin a matsayin ranar idin babbar sallah ta wannan shekara to ina kuma da haka ne muka kawo karshen gaba shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu a cikin shirin namu na misalin karfe bakwai agogo na Najeriya da Nijar har ma da Kamaru da kuma Chadi wato shida kenan a gugunar GMT da kuma gana Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH da ma Abdullahi Salihu Usman Katsina da karantar labaran duniyar ni Hassan Barka da na kasance da kuke cewa bisala mu kwana lafiya.